Allah a daina faɗa da mata a kan cefane tilan ne a ba su cefane ke kuma ke haƙuri ya ke hajiya ya ke malama kun ga rayuwar yau ba irin ta jiya bace ba don Allah in kullum sai da nama to yau ko ɗan kifi aka gawo gice alhamdulillah Allah ƙaro kai mai gida Allah ya mabudin alkhairi kar ka zumbura baki wace ce za ta ci wannan ba dan ba sai ce uwa ki ce